تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر tana tunkuɗa mutane daga ƙasa ta yi wurgi da su suna masu faduwa da kawunansu kai ka ce tushen bishiyoyin dabino ne da aka tumɓuke su daga ƙasa